وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 28 ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wato muna dab da ƙarshen shekara ta hijira ta 1437 eh, ah, wannan juma'a ita ce ta ƙarshe a cikin wannan eh, shekara muna fatan shekara mai zuwa ta kasance mafi alkhairi ga al'ummar musulmi damuwa da cututtuka da tashe-tashen hankula da bala'ai da muka yi fama da su ko muka yi fama da su ko muke fama da su ubangiji hana wata'ala ya yi mana su a cikin wannan sabuwar shekara da za mu shiga ta zama shekara ce ta nasara da ɗaukaka da ci gaba da izza ga al'ummar musulmi a yau talatin ga watan tara miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara wannan kuma shine majalisinmu na tamanin da biyar a cikin tafsirin wannan sura kuma za mu tashi ne akan aya ta 127 a gabanin mu fara karatu muna mara balale da 'yan uwanmu da suka zo daga garin katsina domin kawo ziyara wannan majalisi wanda yanzu muna tare da su a nan muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara ta su, kuma muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya musu ita cikin mizaninsu na ayyukansu sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya mayar da su gidajensu lafiya kamar yadda suka zo lafiya ah, kamar yadda muka ce za mu tashi akan aya ta 127 sannan muna tunatar da 'yan uwa taimakon sautul haƙ akwai akwai taimakon sautul haƙ yau muka ba ha to shi kenan hmm, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن يرفع إبراهيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min baiti kuma ka tuna lokacin da ibrahim yake ɗaukaka harsashin ginin ɗakin Allah wa isma'ilu da isma'il rabbana taqabbal minna suna cewa ya Allah ka karɓa daga wajenmu innaka anta sami'ul alim kai lalle kai ne mai ji kuma mai yawan sani rabbana waj'alna ni laka ya ubangijin ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina hakanan daga cikin zurriyan mu ma ummatan muslimatan ka sanya a wata al'umma musulma muslimatan laka mai miƙa wuya gare ka wa arina manasikana kuma ka sanar da mu ayyukan ibadarmu mu wa tub alaina kuma ka yafe mana innaka antat tawwabur rahim lalle kai kai ne mai yawan karɓar tuba kuma mai jin wannan ma Allah subhanahu ta'ala yana ci gaba ne da ba mu labari ko kuma yana ci gaba da gaya mana irin darajoji da Allah subhanahu wa ya wa annabi Ibrahim salam tare da yin shagube da hannunka mai sanda ga Yahudawa da mushrikai Yahudawa waɗanda suke da'awar cewa su jikoki ne ga annabi Ibrahim salam kuma annabi Ibrahim salam yana kan addininsu na yahudanci nan da nasara waɗanda su ma suke ganin cewa annabi ibrahim alaihissalam ba nasare ne sannan har ila yau martani ne ga mushrikai waɗanda su ma suke da'awar su jikokin annabi ibrahim ne alaihissalam wato larabawan quraish waɗanda suke da'awar cewa su jikoki ne na annabi ibrahim alaihissalam to anan ubangiji subhanahu wataala yana faɗar falala annabi ibrahim alayhi salam sannan ta bangare guda kuma yana mayar da martani ga waɗannan dawa'ifu guda guda uku cewa abinda suke yi faɗa na jingina kansu ga annabi ibrahim alayhi salam ba gaskiya bane saboda hanyar annabi ibrahim salam daban hanyar su daban hanyar jirgi daban ta mota daban saboda haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa fa'u yarfa'u ibrahim alqawa'id min albaiti ka tuna lokacin da ibrahim yake ɗaukaka alkawa'id wato yake kafa harsashi ko harsashai na ginin ka'aba alkawa'id jam'u qa'ida qa'ida shine harsashi wanda ake ɗora wato gini a kansa shine al'asas, asas foundation da ake ɗora gini a kansa wanda ake fara yi kafin ainihin a fara ɗora gini to annabi ibrahim alaihissalam ya fara kafa harsashin ginin dakin ka'aba kafin ya gina shi wannan shine <clears throat> abinda malamai suka fassara alkawa'id alkawa'id jam'u ka'ida alka'ida kuma tana nufin al'asas al'asas shine foundation shine harsashi wannan shine tafsirin da imamul bukhari alaihi rahmatullah ya kawo a cikin littafinsa a karkashin wannan aya a kitabu tafsir ya ce alkawa'idu asasuhu واحده قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قائد akwai alkawa'id minan nisa su kuma matan da suke sun tsufa aka tashi jam'insu su ma ana cewa su kawa'id amma guda ɗaya ka'id ake ce mata amma kawa'id na jam'in harsashi su kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ya Muhammad sallallahu alaihi wa tunawa mutanenka kuma ka gaya musu lokacin da annabi ibrahim alaihissalam da annabi ismail alaihissalam suke gina wannan ɗakin suke kafa harsashin wannan ɗakin suke ɗaukaka shi suna yin wannan aiki tare da addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya ubangiji ka karɓi wannan aiki daga wajenmu domin kai ne mai ji kuma kai ne masani wato suna aiki na kwarai. wanda shi ne gina ɗakin ka'aba wanda Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi ibrahim da shi aiki ne babba wanda Allah subhanahu ta'ala ya nemi a yi annabi ibrahim ya yi kuma tare da haka suna addu'a suna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa daga wajensu shi yasa ibnu abi hatim ya rawaito a cikin littafin tafsirinsa daga wahayib ibn al-ward ɗaya daga cikin magabata ya karanta wannan ayar wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna sai ya fashe da kuka yace ya khalilar rahman tarfa'u qawa'ida baitir rahman wa anta mushfiqun alla yutaqabbala mink ce ya badadayin Allah mai rahama kana gina ɗakin ka'aba kana gina harsashin ɗakin ka'aba amma duk da haka kana jin tsoron ko ba za a karɓa ba har kana addu'a Allah ka karɓa Allah ka karɓa wato wannan yana nuna cewa a duk wani wanda yake aiki to ya yi aikinsa bainar raja'i wal khawf komin kyan aikin da yake yi to ya yi shi tsakanin sa tsammanin ubangiji subhanahu wata'ala ya karba sannan da jin tsoron kada ko ya kasance a cikin aikinsa akwai wani abu na gazawa da zai hana ubangiji subhanahu wata'ala karbar wannan aikin nashi ya zama na bainar raja'i wal khawfi yake yi babu jiji da kai na cewa shi fa yana ayyuka na kwarai wani daga cikin magabata yake cewa da ina da tabbaci Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sujjada ɗaya daga cikin sallolin da nake yi sujjada ɗaya to da ba zan gushe ba cikin farin ciki saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai ubangiji yana karɓar ayyuka ne daga masu tsoron Allah wato da a ce zan yi nasarar tabbatar wa kaina in samu yaƙini da su kankan cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi sujjada ɗetawa to kaga da na samu yaƙinin ina cikin tawagar almuttaqin ina cikin tawagar masu tsoron Allah masu tsoron Allah kuma su ne masu shiga aljanna innal muttaqina fi jannatin wa nahar to kaga ashe ba daidai bane kai bawa domin kana aikin ƙwarai ya sa wannan aikin da kake yi ka ruɗu jiji da kai ya shige ka har ka rika ganin cewa kai fa yanzu kawai jira kake alkiyama ta tashi ka gama komai ka gama kintsawa ko yanzu alkiyama ta tashi ka shirya a'a ka zama bainar raja'i wal khawf ga annabin Allah annabi Ibrahim alayhi salam aikin Allah ne da yace yayi yake zartar da shi amma shi da ɗansa annabi Isma'il addu'a suke suna rabbana taqabbal minna ya Allah ka karɓi wannan aiki daga wajenmu to shi yasa wahayib ibn al-ward in ya karanta ayar sai ya fashe da kuka ya ce ga wannan annabin Allah ne badadayin Allah ne shine mai matsayi na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a gurin Allah amma ga shi yana addu'a Allah ya karɓi aikinsa to kaga wannan ya yi daidai da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hikaito mana na halin muminai masu ikhlasi wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke ɗaukan dukiyarsu su bayar sadaka suke ciyar da dukiyarsu amma duk da haka zukatansu na raurawa wato zukatansu na kaɗawa suna jin cewa su fa masu dawowa ne zuwa ga ubangijinsu wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce annabi ibrahim salam Shi ne wanda yake ɗora harsashin ginin ɗakin ka'aba shi kuma annabi isma'il yana addu'a wato wannan yana yi wannan yana addu'a to amma magana sahihiya tafsiri sahihi cewa su duka biyun ne suke wannan addu'ar su duka biyun ne suke aikin ginin sannan kuma su duka biyun ne suke wannan addu'ar kamar yadda zai zo a cikin hadisi Allah ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min baiti wa isma'il sai da aka gabatar da maf'uli din kafin a zo da suna annabi ibrahim annabi isma'il cewa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt ka tira lokacin da annabi ibrahim yake ɗaukaka harsashin yake kafa harsashin ginin ɗakin ka'aba sai da aka faɗi aikin da yake yi shine ɗora harsashin ginin ka'aba sannan aka ce wa isma'il da kuma isma'il wanda idan da za a dawo da zubin maganar a yadda idan da wani daga cikinmu ne zai yi ta to zai ce wa iz yarfau ibrahim wa isma'ilu alqawaid min albayt ce lokacin da ibrahim da isma'il suke kafa harsashin gina ɗakin ka'aba to amma sai aka jinkirta ambatan annabi ibrahim alayhi salam har sai da aka ambaci aikin to wannan a yi maka ishara a yi maka nuni zuwa ga cewa annabi ibrahim alayhi salam shine wanda aka umarta da ya aikin annabi isma'il ta yashi yake wa aka umarta da yayi wannan aiki shine annabi ibrahim alaihissalam wane ne annabi isma'il menene matsayin shi a cikin aikin ta yashi yake yi lokacin da yake meko masa ainihin duwar watsu shi kuma yana dorawa imam bukhari a cikin hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne dogo wanda a ciki ya ambaci kissar annabi ibrahim salam da hajar kuyangarsa da kuma ɗansa annabi ismail alaihissalam a ciki a cikin wannan hadisi na abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibrahim salam ya ce ya ismail inna allaha amarani bi amrin ya ce ya ismail allah ya umarce ni da wani al'amari annabi ismail ya ce fasna ma a amaraka rabbuka azza wa jalla baba ka yi abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ka da shi annabi ibrahim ya ce wato ne kuma za ka taimaka min kala wa'o'inuka annabi ismail ya ce eh zan taimaka maka kala fa inna allaha amarani an abniya hahuna baitan wa shara ila akmatin ah, murtafi'atin ala man ma haulaha annabi ibrahim ya ce to allah ya umarce ni in gina masa ɗaki a nan gurin ya nuna wani tarin ƙasa ya ce a daidai wajen tarin ƙasan nan allah subhanahu ta'ala ya umarce ni in gina masa ɗaki to a daidai wannan lokacin annabi ya ce a daidai wannan lokacin suka fara ɗaukaka harsashin ginin wannan ɗaki annabi ismail salam yana mai duwar watsu annabi ibrahim kuma yana gini saboda haka kaga duk wani magini zai yi alfahari da wannan cewa annabi ibrahim a.s. ya yi gini duk wani lebura shi ma zai yi alfahari da wannan annabi ismail a.s. ya yi aikin leburanci yana miƙa sai dai su a gurin allah suke neman har sai da gini ya yi tsawo annabi isma'il alaihissalam ya kawo annabi ibrahim dutse inda annabi ibrahim ya hau kan wani dutse yana gini shi kuma annabi isma'il alaihissalam yana mai maiko masa wannan dutsen annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wahuma ya kulani su duka biyun suna cewa rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim kaga ashe su duka biyun ne suka rika addu'ar kawai annabi isma'il bane sannan annabi ya ce faja'ala yabniyani sai suka ci gaba da gini kaga ashe dukansu sun yi aikin ginin kuma dukansu sun yi addu'ar suna gini suna ta zagaye ka'aba wato abin nan suna ta ɗora duwar watsu suna gini suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim a wani lafazi na shi wannan hadisin a cikin sahih bukhari yana nuni ga cewa annabi isma'il alaihissalam shi ma allah ne ya umarce shi da ya taimaka wa annabi ibrahim alaihissalam wato ba annabi ibrahim ba ne kawai ya roƙi ɗansa isma'il ya shigo aikin a shi ma allah subhanahu wata'ala ya ba shi umarnin ya shiga a yi aikin tare da shi kamar yadda ya zo a cikin wannan ruwaya ya ce ya isma'il inna rabbaka azza wa jalla amarani an abniya lahu baitan ya ce ya isma'il ubangijinka mai girma da buwaya ya umarce ni in gina masa ɗaki faƙala annabi isma'il ya ce a ta'i rabbaka yi wa ubangijinka ɗa'a kala inna allaha kala innahu qad amarani an tu'inani alaihi annabi ibrahim ya ce to kuma ya umarce ni cewa ka taimaka mun kaga ashe shi ma taimakawar umarni ne aka bashi cewa yazo ya taimaka mahaifinsa duk da cewa zai iya taimaka masa ko da kuwa ba a ce umarni ne daga Allah ba inda har ubansa ya nemi ya taimaka masa zai taimaka masa aikin Allah ne to amma duk da haka shi ma ya samu wannan umarnin to shine yace idan af'alu yace in haka ne zan yi suka tashi suka ci gaba da gina ɗakin Ka'aba annabi Ibrahim yana gini annabi Isma'il yana ko masa dutse su kuma duka biyun suna addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim har sai da gini ya yi sama annabi ibrahim a.s. ya kasance ba zai iya daga dutsen ya dora shi a kan katanga ba sai ya hau kan wannan dutse shine ibrahim wanda muka yi magana sa a baya annabi isma'il ya rika ko masa dutse shi kuma yana ginawa suna wannan addu'a imam muslim a cikin littafinsa sahih ya ruwaito mana daga abdullahi dan zubair shi kuma yake cewa khalati innata yana nufin aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha yake cewa ta ce da ni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya aishatu laula anna qaumaki hadithu ahadin bi shirkin la hadamtu al-ka'bata fa alzaqtuha bil ard wa ja'altu laha babaini baban sharqiyan wa baban gharbiyan wa zidtu fiha sittata azru'in min al-hajari min al-hijri فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة عائشة رضي الله تعالى عنها تكي جاوى عبد الله ابن الزبير دان يرؤوت أسماء عبد الله ابن الزبير لا يكي جا أسماء بنت أبي بكر أسماء يا يا تكي جا عائشة رضي الله تعالى عنها كجا عائشة إن نسيت شيء حدثتني خالتي take gaya masa ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya aisha ba dan mutanenki yana nufin ƙuraishawa ba su daɗe da shiga musulunci ba ba su daɗe da rabuwa da shirka ba da na rushe ɗakin kaba na haɗe shi da ƙasa wato maimakon yana da tudu na yi ƙasa da shi ya haɗu da ƙasa na yi masa ƙofofi guda biyu ƙofa ta gabas da kuma ƙofa ta yamma sannan na ƙara zira'i shida wato kwatankwacin duk zira'i zira'i biyu kamar mita ɗaya da rabi a ga zira'i shida zai zama nawa kenan kwatankwacin mita biyar kenan ku. fa inna iktasarat ha haisu banatil ka'aba Ya ce quraishawa sun rage wannan wato mita biyar ɗin lokacin da suka gina ka'aba ƙuraishawa sun sake ginin ka'aba kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara biyar to lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cika shekara talatin da biyar a duniya kafin Allah subhanahu wata'ala ya masa annabci shawa sun sake jaddada ginin ɗakin ka'aba abdulrazzak as-sana'ani a cikin littafinsa al-musannaf ya ruwaito mana yadda al'amarin ya kasance daga abi tufail yake cewa ginin ka'aba a lokacin jahiliya ya kasance an yi shi da ƙananan duwar watsu ne babu tabo a ciki yake cewa kuma an yi shi gwargwadon ma ya tahimu hal'inak wato an yi kofar kamar yadda abin nan za ta iya shiga akuya ko awaki wa kanat ghaira maqsufa kuma babu rufi an yi ta ba rufi wa inna ma siyabu ha alaiha ana sanya kyalle ne kawai a rufi amma ba a yi mata rufi a sama ba sannan a sako wannan kyallen sannan kuma shi kansa ar-rukunul aswad shine al-hajarul aswad ba a kafe yake a gurinsa ba an ɗora shi ne akan gini a fili yake a waje akan gini sannan rukunai ne ce rukuni biyu gareta to tana da rukuni ne tana da zawiya guda biyu wato daga can ɗaya abin nan rukunin na na, na, na gabas da yamma ya sha haka kamar kwabo sannan rukunin ta na kudu abin da rukunul yamani da kuma inda alhajarul aswad yake nan kuma nan ne ake da rukuni saboda haka ana da rukunul yamani ne kawai da rukunul aswad babu sauran waɗancan waɗancan rukunan guda biyu shamiyai. ya ce a wannan lokacin haka ginin yake sai suka ji labarin wani jirgin ruwa wanda ya taso da ƙasar rumawa sai da ya zo kusa da jidda inda ku sani jidda wannan ruwa na abin al ahmar to a daidai daidai wannan gurin sai ya samu matsala jirgin ruwan na katako ne sai ya farfashe ya lalace da haka ƙuraisha da suka ji labari sai suka ci to bara su je su kwaso waɗannan itatuwa na wannan jirgin ruwa da ya lalace domin su zo su yi ginin ka'aba su yi ginin ko su yi rufin ka'aba da shi to akwai barume wanda shine abin nan wani mutumin rum wanda yana cikin jirgin ruwan kuma kuma kafinta ne saboda haka da suka zo iban itatuwa sai suka ga shi wannan kafinta mutumin ruma sai suka ce to za mu ebi waɗannan itatuwa za mu sake ginin ka'aba sannan suka ce shi ma zai taho domin ya taimaka musu wajen wannan aikin to lokacin da suka zo za su rushe wannan tsohon ginin domin su yi sabo sai kawai suka ga wata sharɓeɓiyar macijiya sharɓeɓiyar macijiya a saman ginin ta yi kamar wato ta zubi kamar katakon da aka itacen da aka gicciya na rufi akan ka'aba ɗin shi abu tufail ya sifanta ta da cewa sauda a zahari bai za al bayan ta bakirin cikin ta kuma fari fat haka duk sanda bakure shi ya matso kusa da gini zai rusa sai kawai ta yi wo kansa ta buɗe baki tana neman ta haɗe shi saboda haka shawa suka rasa ya za su yi ga aiki suna so su yi amma ga wata biyar macijiya wacce ba su taɓa ganin irinta ba kamar itace ne wanda aka gitta akan akan rufin ka'abar kuma duk sanda mutum ya matso yana ƙoƙarin ya ga ya rushe ka'aba sai ya ga wa kansa ta buɗe baki da haka sai suka koma suna ta addu'a suna ta kiran Allah suna cewa ya ubangiji rabbana lam nura ya ubangiji a cire mana wannan tsoro a cire mana wannan abin tsoro a radna ta sharifa baitika wa tartibahu abinda muka yi niyya shine mu girmama ka mu ƙara masa tsari fa in kunta tarda bi zalika in ka yarda mu haka to mu yi wa illa fa ma bada laka al. in kuma baka yarda ba to ya ubangiji kai abin da kake ganin zaka yi to sai suka ji wani ƙara wani sauti daga sama suna daga kai suka ga wani tsuntsu wato wani tsuntsu ne babba kamar kamar kamar shahu yana zuwa Ah, shi ma wannan tsuntsun aswad al-zahri abyad al kamar yadda ita wannan macijiya take gadan bayansa baki kirin amma cikinsa kuma fari fat haka nan kafafuwansa ma farare yana zuwa sai ya sa kumbarsa ya cafki wannan macijiya ya ja ta yayi sama da ita ya je can wajejen ajiyat bayan gari ya je ya jefa ta a can to daga nan sai suka suka fahimci cewa Allah ya yarda su yi aikin kenan don haka sai kowa ya miƙe aka yi ci gaba da rushe ka'aba suka rika ebo duwar watsu daga kwazazzaban da suke maka suna abin suna gina ta shawa suka gina ka'aba suka sanya ta wato tsawonta zira'i ashirin wato kamar mita mita goma sha biyar tsawonta zira'i ashirin wato kamar mita goma sha biyar zira'i da muka ce zira'i daya kamar santimita a saba'in da biyar ne kaga zira'i biyu zai zama abin da mita ɗaya da rabi ce annabi adam a.s. allah ya halice shi tsoluhu ishirina zira'an ko allah ya halice annabi adam da tsawon zira'i abin da sittin afon tsoluhu sittuna zira'an wato zira'i sittin kaga wajen mita arba'in da biyar kenan tsawonsa mita 45 to dukkan nan kafin mu shiga aljanna sai tsawon mu yayi mita 45 wani malami da yake bayani yana so ya bada kwatancan to maimakon ya tsaya yayi lissafi ya ji zira'in nan nawa yake sai ya ce falwaya biyar to eh, kaga to kaga irin wannan shaci faɗi ne falwaya sha biyar ai ta yi yawa mita arba'in da biyar shi ne sittuna zira'an saboda haka suka gina ka'aba zira'i goma abin nan zira'i ashirin wato kamar mita sha biyar kenan to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi musharaka da su tare da shi aka yi wannan aiki kamar yadda ya zo a cikin sayul bukhari da abin da ya faru lokacin da yake daukan yake daukan da dutse yana yana kaiwa ana dorawa a jikin ka'abar don haka da shi aka yi wannan ginin ka'abar kuma kamar yadda ku sani asira lokacin da aka zo sanya hajarul aswad a gurinsa an samu sabani kowace kabila ta kawo kai cewa ita ce za ta samu wannan daukaka da wannan daraja na sanya hajarul aswad a gurinsa to kasan kuma laraba idan abu ya rikice yanzu nan a ce za a yi fada yanzu na za a ce za a yi rigima kuma <laughs> rigimar ba ta zubar da jini kamar 'yan siyasar mu saboda haka eh, aka zo kowa ya ja ya koma gefe yana jiran eh, wasu su ce su za su yi fada ya kauri to ƙarshe dai aka samu wani daga cikinsu eh, ya ba da shawarar cewa to mu samu wani wanda zai mana alƙalanci mana mu samu wani wanda zai mana alƙalanci to shine suka yi ittifaki cewa to wanda ya ya fara shigowa daga babu bani shaiba wanda shine babu salam daga ba ake kiran babu salam wanda ya fara shigowa daga nan to mu ba shi komai a hannunsa shi ya yanke hukunci to sai kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama shi Allah subhanahu wataala ya kawo a lokacin sai ya shigo ta wannan kofar babu bani shaiba a jahiliya ana kiran sa babu Shams kowace kabila akwai kofar da take shigowa in ta tashi shigowa A musulunci ana kiran shi babu salam don haka suna ganin shi suka ce radina bil amin radina bil amin tunda kowa ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ba mugu bane ba mai son kai bane gaskiya zai yi saboda haka kowa ya ce ya yarda ya yarda ya yarda to yana zuwa sai ya shimfiɗa kyalli ya ɗauki wannan dutse ya ɗora a kai ya ce to kowace kabila ta zo ta kama wannan kyallan aka kama aka yi cali-cali aka zo daidai ka abin nan din da aka zo ya ci to a aji aka aji ya sa hannunsa ya dora shikenan to ba don haka ba da ba a san ya yakin da za a yi ba ah, wannan ah, imamu ahmad ya rawaito wannan kisar a cikin littafinsa al-musnad ah, daga mujahid shi kuma daga abin nan mai gidansa sunan shi qais ibn sabit abin nan qais ibn sa'ib wanda shi ne yake bada wannan labari cewa ga yadda abin ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yanke hukunci a daidai wannan lokacin ibnu ishaq a cikin sirarsa yana cewa ka'aba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zira'i goma sha takwas ne tsawonta wato kaga kamar mita sha uku da rabi kuma ana san ana rufe ta akan yi mata riga a rufe ta da wani farin kyalle marar kauri wanda ake kawo shi daga masar a lokacin alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi shine farkon wanda ya fara yi wa ka'aba riga da dibaj wato alharir mai kauri shine farkon wanda ya fara yin wannan to haka ginin ya ci gaba da zama annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba shi ba ya ci gurin da a ce ba dan ƙuraishawa shawa nan ba su daɗe da shiga musulunci ba kada su ce yana da awar yana bin annabi ibrahim alaihissalam yana kan addinin annabi ibrahim alaihissalam kuma gashi yana rushe ka'aba su yi amfani da wannan ko wasu miyagu su yi amfani da wannan wajen korar jama'a daga musulunci ce a kun gan shi shi yake cewa ya zo don ya girmama addinin annabi ibrahim alaihissalam kuma yana kansa to gashi kuma yanzu ya zo da mutanensa suna ta rushe ka'aba to sai ya ce ba zai taba ba amma ya so ya mayar da shi domin su lokacin da suka yi ginin dan abin da suke da shi da dan kudaden da suka hada ba zai yiwu su gina shi akan wancan alkawa'id din da Allah yake gaya mana anan ba harsashin farko da annabi ibrahim ya dora shi akai ba za su iya ba don haka sai suka rage wani abu shine gurin da ake kira hijiru ismail inda yanzu zaka ga ɗan gini haka wanda wani bangare na wannan ba duka ginin ne ka'abar ba bai fi zira'i uku ba da yake cikin ka'aba bai fi zira'i bakwai ba da yake cikin ka'aba din sauran baya cikin ka'aba shi yasa ba a san kana dawafi ka bi ta ciki in ka bi ta ciki baka yi baka yi dawafi ba wannan shaudin da ka bi ta ciki ya rushe bai yi ba za a soke shi zaka sake saboda ka shiga kamar ka shiga ka ratsa ta cikin ka'aba ne wanda ya shiga wannan guri daidai yake da wanda ya shiga cikin ka'aba to annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar wato hada kan al'ummarsa ta sa ya haƙura bai sa a rushe ka'aba an mai da ita yadda take lokacin annabi ibrahim a.s. ba bisa ginin annabi ibrahim to sai farkon shugabancin mulkin abdullahi bayan shekara ta 60 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam karshen lokacin milkin yazid ibn muawiya lokacin da aka aiko yazid ibn muawiya aiko da rundunarsa domin lokacin ana fada eh, abdullahi ibn zubair shi yake rike da hijaz makka da madina da sauransu suna karkashin mulkinsa ya kafa daularsa shi kadai ya kafa mulkinsa shi kadai masarautarsa sannan banu umayya su ma sun kafa tasu masarautar to lokacin ana fada su suna kokarin su ga sun dawo da wannan ta dawo karkashin masarauta guda daya to sun aika aka je aka yi wa wannan gari kawanya an yi wannan makka kawanya to a lokacin aka sa aka abin nan aka aka jefa manjanik wato majaujawa wacce a jikinta da wuta aka jefa da ta samu ka'abar ta rushe wani bangare na ka'abar sai kuma ya kasance har ta kona ta ka'abar to shine da shi abdullahi bin zubair ya tashi gyarawa sai ya ga cewa to tun da haka ne bara ya koma ya gina ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya gina ta ba dan gudun surutun ƙuraishawa ba ko waɗanda ba san yadda al'amarin yake ba ruwaya ta zo a cikin sayo muslim daga afa yake cewa lamma ihtaraqa albaytu zamana yazid ibnu muawiya hina gazaha ahli sham lokacin da ka'aba ta kone a zamanin yazid dan muawiya lokacin da mutanen sham suka kawo yaƙi wa kana min amrihi ma kan abinda dai ya faru ya faru a lokacin tarakahu ibnu zubair abdullahi ibnu zubair sai ya bar ka'abar a haka har lokacin hajji yayi me yasa ya batta a haka bai gyara ta ba har lokacin hajji ya zo saboda mutane su gani su ƙara ya ƙara samun goyon baya a siyasance ce to kun ga mutanen nan shi yasa na ware na kafa kasata kun ga fanka ka ba da suka yi mata saboda haka sai ya batta a haka ya ki ta har lokacin hajji ya zo aka yi hajji tana a rushe wani bangare nata wani bangare nata ya cuta sai bayan an watsi an gama aikin hajji ya tara mutane abokan shawara ya ce to ku bani shawara game da wannan abin nan ina so in rushe ta gaba daya in sake gina ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so ya gina ta don haka ku bani shawara to shine abdullahi dan abbas a lokacin sa yake cewa ni shawara ta ina ga in iya inda ya lalace ka rushe ka gyara wata da ubaitan aslama nasu alaihi ka kyale ɗakin nan kamar yadda mutane suka musulunta suka same shi a haka kada ka taba shi wa ahjaran aslama nasu alaiha ka bar duwatsun da su ne mutane suka musulunta suka samu an gina ɗakin ka'aba da shi kakka rushe ka sake ginawa da wani dutsen daban haka mutane suka ganta suka musulunta haka aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tana haka ibn zubair sai yake cewa da ɗaya daga cikin mutane yau gidansa zai yi gobara ya ƙone ya zo gyarawa to fa zai sabunta komai ne ba dan gyaggyara can da can zai yi bai bashi a haka ya ce to amma ɗakin ubangijinku a ce shi ba zan yi masa gyara na a zo a gani ba saboda haka <coughs> ya ce ni zan yi istikhara har sau uku da wanda ne wasu malamai suke cewa ana iya maimaita istikhara ce fa inni mustakhirun rabbi talasan zan yi istikhara in nemi zaɓi wajen ubangijina har sau uku ya yi istikhara sau ɗaya sau biyu sau uku duk dai zuciyarsu tana nan ta karkata zuwa ga cewa ya sake gina ɗakin ka'aba wato gini sabo sannan ya mayar da shi yadda yake ga ya kamata ya mayar da shi don haka bayan kwana uku sai ya dawo ya ce to bayan ya istikhara ta kwana uku sai ya dawo ya ce to ina nan fa akan bakana ajma ra'ayahu ala an yanqudaha saboda haka ya gama hada tunaninsa duka akan cewa zai rushe ɗakin Ka'aba to da aka zo aikin rushewa mutane da sai aka ji tsoro aka ja da baya wanda ya fuskance ta ana jiran a ga me zai same shi kun ga jahiliya ga abin da aka wata abin nan to yanzu musulunci a jahiliya ma ga wani miciji sai <laughs> kuma yanzu a musulunci saboda haka sai kowa ya ji tsoro ya koma da baya sai aka samu wani mutum kawai ya yi ta maza ya hau sama kawai ya ballo wani dutse ya jeho shi ƙasa aka ga ya ƙara ɓallowa aka ce ah, a aka ba abin da ya same shi to shikenan sai mutane kuma ce to shikenan tunda <laughs> to inda an ga ya faɗo a mace to kaga shikenan kowa sai ya bin to aka ga yana ta ɓallewa ba abin da ya same shi shikenan sai kowa ya abin nan ya zo suka suka sake aka sake rusa shi abdullahi ibn zubair ya ya sake gina shi ala ala ibrahim ibnu zubair yake cewa na ji aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laula annan nasa hadithu ahdin bi kufrin وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه ما يقويني على بنائه yace ba dan mutane ba su taba ba su dade da barin kafirci ba kuma ba ni da dukiyar da za a iya yanzu aikin gina shi lakuntu adkhaltu fihi alhijra khamsata azra da na shigo daga cikin hijir din nan da na shigo da zira'i zira'i biyar wato kamar mita uku wa kusan dai mita hudu ba kaɗan wala ja'altu lahu baban yadkhulu an-nas yadkhulu an-nas minhu wa baban yakhrujuna min ce da na da na sanya masa kofa biyu kofar da mutane za su shiga da wacce za su fita wato ya zamana akwai damar shiga da fita a cikin wannan cikin wannan daki to abdullahi ibn zubair ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko yana jin tsoron mutane kada su yi ta surutu na biyu kuma ba ya da dukiyar da zai yi wannan aiki ya ce to ni yanzu ina da dukiyar da zan yi kuma bana tsoron kowa saboda haka ya kara zira'i uku a zira'i biyar wato kusan mita mita hudu ba kaɗan a cikin wannan ɗaki bayan ya an tona an ga harsashin da annabi ibrahim salam wanda shine alkawa'id min albayt an gano shi ya ɗora wannan ginin a kai da farko tsawonta kamar yadda muka faɗa tsawonta zira'i goma sha takwas ne wato kamar mita sha uku da wani abu mita sha uku da rabi haka tsawon ka'abar kenan to da ya tashi sai ya ƙara zira'i goma wato ya ƙara kamar mita bakwai da rabi a tsawonta a faɗinta ma ya ƙara har ta kai kan wannan harsashi da annabi ibrahim salam da ya ɗora ka'abar a kansa sannan ya yi mata kofa guda biyu da inda mutane za su shiga da inda mutane za su fita a ruwaya take cewa falamma qutil ibn zubair lokacin da aka kashe abdullahi dan zubair a lokacin sarautar abdulmalik ibn marwan bayan an kashe abdullahi ibn zubair sai alhajjaj ibn yusuf sakafi wanda shine ya jagoranci wannan ta'asa na kashe abdullahi dan zubair bayan ya karbe garin maka yanzu maka ta dawo karkashin mulkin abdullahi abdulmalik ibn marwan sai hajjaj sai ya rubuta wa abdulmalik yana ba shi labari cewa ga gashi abinda abdullahi ibn zubair ya yi kuma kafin ya yi ya yi shawara da manyan gari manyan mutane na makka su suka ba shi dama ya yi wannan ya kake gani mu bar shi ko ku a'a sai abdulmalik ya ce da shi ba ruwanmu da jagwalgwalan abdullahi ibn zubair wai wannan aikin da ya jagwalgwale ne ce ba ruwanmu da wannan jagwalgwalan kawai abin da ya kara na tsawon tsawon ka'aba ka bar shi a haka abin da ya kara na faɗinta ka rage shi ka dawo da shi yadda yake a farko kaga wani abu a juye shi tsawon shi ne ba a ce a ƙara tsawon ba faɗin aka ce a ƙara sai ya ce a bar tsaman <laughs> kuma a rage abinda aka ce a yi ya ce a cire abinda aka ce ka a yi kuma ya ce a bashi sannan ƙofofi biyun da aka yi ya toshe ɗaya ya bar ɗaya saboda aka yi mai da shi zuwa gininsa na farko wanda yake a zamanin jahiliya kuma da zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ibnu kafir yake cewa sunna ita ce a bar aikin nan yadda abdullahi dan zubair ya yi shi wannan ita ce sunna domin wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi gurin yayi ya ci burin yayi wannan abin da ya hana shi saboda kada zukatan mutane su kasa fahimtar abin da yayi saboda ba su daɗe da karɓar musulunci ba ba su daɗe da barin kafirci ba to amma abdulmalik ibn marwan bai san da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa a wata ruwayar kamar da zamu karanta lokacin da ya ji labarin abin cewa eh Aisha ta rawaito wannan daga Annabi sallallahu alaihi Ya yace ina ma mun bar shi mu taba ba kamar yadda zo a cikin sahih sahih Muslim hadisin Al-Harith ibn Abdullah ibn Rabi'a Abi Rabi'a Al-Harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'a ya zo ga abdulmalik ibn marwan a lokacin khalifancinsa sai abdulmalik yake ce da shi ma a azunnu aba ya ne ibn zubair sami a min aisha min makana ya kana yazum sami a minha ce ba na zaton abdullahi ibn zubair ya ji wannan hadisin da yake cewa aisha ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana shakkar wannan ruwayar da aka ce abdullahi ibn zubair ya ji ta daga aisha na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci burin ina ma zai iya samun damar ya canza ginin ɗakin ka'aba zuwa ga harsashin annabi ibrahim abdul malik ya ce baya zaton wannan magana haka take sai shi wannan alharis ibnu abdullahi ibnu abi rabi'a sai ya ce a'a maganar haka take dan nima na ji ta daga aisha ba shi kadai ya ji ba abdulmalik ibn marwan ya ce ka ji ta tana faɗar wannan maganar ya ce e na ji ta me ka ji tana cewa ce na ji tana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qaumaki istaqsaru min bunyanil bait mutanen ki tana nufin yana nufin quraishawa sun ainihin gaza gina ɗakin ka'aba yadda ya kamata walaula hadathatu ahlihim bishirki a'attu ma tarakuhu min taraku minhu ba dan ba su daɗe da barin shirka ba da na dawo da ginin ka'aba yadda yake fa in bada li qaumiki min ba'di an yabnuhu fa halummi li uriyaki li uriyaki ma taraku minhu annabi ya ce wa aisha idan daga bayana mutananki ina nufin quraishawa suka ga cewa suka saki suka yi shawarar za su sake gina ka'aba to zo in nuna miki iya inda a lokacin jahiliya quraishawa suka bari tunda annabi da shi aka yi ginin saboda haka sai ya nuna mata kusan zira'i bakwai wato kamar mita hudu da rabi ya ga daga nan har zuwa nan duk da a cikin ka'aba yake saboda haka idan mutanenki sun sake shawarar za su sake ginin ka'aba to ga inda ya kamata su karo sannan annabi ya ce da ita da na sanya masa ƙofofi guda biyu kuma ƙofofin in haɗa su da ƙasa ba su yi tudu ba in sa ƙofa ɗaya a gabas kufa ɗaya a yamma annabi ya ce wa aisha radiyallahu ta'ala anha kin san me yasa mutanen ki suka yi ɗoro ruwa da ginin ya na sun yi ƙofar can sama ta ce a'a ce sun yi haka ne don nuna isa kada wani ya shiga sai wanda suka ga dama idan mutum ya zo ba su ba shi izinin shiga ba ya zo zai shiga sai su bari sai ya hau ya kama zai shiga sai su tun kudo shi ya faɗo to haka sai suka yi masa tudu kaga in a ƙasa ne wup za a rike shigewa ba amma in yana da tudu ai sai ka kama ka yi wani dafe-dafe to sai su bari sai mutum ya dafe sai su tun kudo shi to shi yasa suka yi masa tudu kai mugunta ba kyau <laughs> eh? mm. abdulmalik ya ce wa alharis ya ce kai yanzu ka ji ta tana faɗar wannan maganar tunda da can yana ganin kamar kawai siyasa ce abdullahi ibn zubair ya faɗi maganar da annabi bai faɗa ba abdullahi ibn zubair sahabi ne bai kamata ya masa wannan zaton ba dan dai kawai suna rigima ta siyasa sai kawai ya zaci cewa zai wa annabi ƙarya ya jingina masa abin da bai faɗa ba dan kawai ya gina ya sake ginin ɗakin ka'aba ta ce ya ce ka ji wannan magana daga wajenta alharis ya ce na'am to shine ya kama caka sandarsa a ƙasa har sai da ya caka ta tsawon lokaci sannan ya ce wadittu anni taraktu wa ma tahammala ina ma ina ma a ce na kyale shi da aikin da yayi saboda ka shi da kansa yayi abin nan yayi eh, fatan ina ma bai taba ɗakin ka'abar ba ya bar shi haka wannan hadisin daga Aisha hadisi ne wanda babu ko kwanto a cikinsa ba Abdullahi ibn Zubair ne kawai ya ji shi daga wajen Aisha ba Al-Aswad ibn Yazid ya ji wannan hadisi daga wajen Aisha al-Harith ibn Abdullah ibn Abi Rabi'a kamar yadda yake cikin wannan ruwaya ya ji shi daga Aisha haka nan Abdullah ibn Zubair haka nan Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq haka nan Urwa ibn Zubair duk sun ji wannan hadisi daga Aisha saboda haka abinda Abdullah ibn Zubair yayi shine abinda yake daidai to bayan al'amari ya dawo an komar da hannun agogo baya an sake gina ka'aba akan wannan tsohon abin nan akan harsashin da aka gina ta a jahiliya wato an ɗauke ta daga harsashin alqawaid min albait da annabi ibrahim alayhi salam ya sata akai shin yanzu zai yiwu idan wani basaraki yayi fatawar cewa shi zai sake rusa ka'aba ya dawo da ita alaƙawa ibrahim a ce da shi yayi malamai suka ce a'a yanzu tun da ta zama a haka sai a batta a haka a lokacin harunan rashid ko mahaifinsa almahadi zamaninsa ya tambayi imamu malik ya tambayi imam malik cewa shin zai iya rushe ka'aba ya dawo da ita kan ginin da abdullahi ibn ya yi sai imam malik ya ce da shi la ja'al ya amiral mu'minin la taj'al ka'batallahi mal'abatan lil muluk ce ya sarki muminai kada ka mai da ka'aba ta zama abin wasa ga sarakuna ga masu mulki la ya sha'u ahadun an ya hadimaha illa hadamaha duk wanda ya ga dama ya rushe ta sai ya rushe shi kenan kai yanzu ka rushe wani wanda yake baya jituwa da kai in ya haushi kuma ya ce bai yadda ba ya rushe yadda abdulmalik ya yi kaga sai a mai da abin nan to sai ta zama abin wasa kun ga yadda dai siyasa take za a ɗauko aiki wani ya zo ya lalata shi saboda ba shi ba saboda haka malamai suka ce babu dama babu damar wani ya zo ya ce tun da dai gashi annabi ya ce kaza kaza kaza shi zai rushe ta shi kenan kuma bayan ya tafi wani ma ya zo ce shi ma zai rushe a yi ta wasa da ɗakin ka'aba saboda haka akwai alamun cewa za ta ci gaba da zama a haka tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu duk gyare-gyaren da ake babu sanda aka taba rushe ka'aba aka sake dawo da ita akan alqawaid min albayt duk da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fatan yayi ba za a kuma taba rushe ka'aba ba sai karshen zamani karshen duniya kamar yadda muka yi bayani a tafsirin suratul fil mun yi wannan bayani cikakke cewa akwai wani da zai zo daga habasha da ake kira zo su waikatai wani mai kwauri haka abin nan kwaurinsa sirara daga habasha haka zai zo wanda shine zai rushe ka'aba mun yi wannan bayani cikakke a tafsirin suratul fil kuma wannan zai faru bayan bayan bayyanar bayan abin nan fitowar ya'juj wa ma'juj saboda ya tabbata a cikin al bukhari daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhajjanna al-bayt wa la yu'tamaranna ba'da khuruji ya'juj wa ma'juj za a ci gaba da zuwa hajji ana ziyartar daki mai alfarma na makka za a kuma zo je umara bayan hudowar bayan fitowar ya'juj wa ma'juj wato ya'juj wa ma'juj za su bayyana har a gama labarin su har a gama halaka su dakin ka'aba yana nan sai bayan wannan ne saboda sai bayan su ne wancan mutum da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai bayan su ne zai fito ya rushe ya rushe ɗakin Ka'aba aka rushe ɗakin Ka'aba duniya kuma ta zo ƙarshe Allah kaka kai mu wannan lokacin a lokaci yayi za mu tsaya anan, abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

القرآن